رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أو الألسر الجميل إنه أمنع على ذبه أولي الكتاب وقدم النفس على سبل الأوصى إذا استفز قلب توريب الجواب داه يقبل بالفتى وتارة من هدوء بذاك لقد عجبا بهالك كيف هوى وعجبا بسالم كيف ان نجوم المدد امس المقبلة وفي الغلقان سبحان قدرا لا بقايا من اناس بهم الى سبيل المحرمات يقتلى abin Allah sabar da gairi ce ka dawo da zuciyarka akan hakuri mai kyau mm. abin da zaka rayuwa to ka dinga yin hakuri da al'umma mm. eh kyakkyawan hakuri shine shi yasa da abin ya samu annabi Yakuba abin da ya kai ka ce da sabarin jini eh, da lamari na hakuri kyakkyawa zai da abin da zai sami ka tuka kyakkyawa hakuri inda da kake ne ba ka samu ba kyakkyawa a'a kasuwa ce ba ta yi kyau ba a kyakkyawa hakuri hmm. a'a wani abu ne a gida mai daɗi ba a kyakkyawa ko meye hmm. Allah zai iya jarawa ka kai kyakkyawa hakuri ake nema hmm. abu na mala sabihi shi hakuri kyakkyawa hakuri shine mafi amfani ga wato ulul hijama abota hankali lazarihi suke fakewa da shi ba abin da ya ba hakuri kyakkyawa shi ne abinda masu hankali suke fakewa da shi inda za ka yi hakuri kyakkyawa za ka samu cin riba rayuwa ke sa Allah ce inna ma yuqas da ajrahum kada yasabiqu wa aqbil nafsa ala subil qusara eh ka dawo da zuciyarka a bisa ta farki na hakurkurtawa idan su fassal kalba tabrihul jawa idan tsananin bakin ciki ya motsa zuciya ka karkato da ita akan hakuri duk abin da ya motsa zuciya ka dora masa hakuri fata ya kabu bil fata shi zamani yakan iya sa dan adam ya kuskure ko ya fadi wata rutan yudin wani lokacin zamani kuma yana daga shi sai kaga wani abu ne kankani hmm. da an samu nasara wannan sai ka ji mutum yi suna saboda mai Allah ya kawo masa silar suna mm. wani lokacin kuma sai a samu wani abu ka masa sababin tuntuɓe min mm. asaratin daga tuntuɓe iza abin ya zama to ya faɗi wani lokacin ma tuntuɓen shi ne silar ɗaukaka mm. wani lokacin tuntuɓen sai zama silar ɗaukaka za ta da ban min halikin kai fa hawa karfe mamaki daga wanda ya zama ya hallaka yaya aka yi hallaka karfe mamaki ya aka ismiyo ya hallaka dan ayyukan abubuwan da suke sa alaka ayyukan su ya isa sai wanda isa ne zai iya tsallakewa saboda haka wanda ya zamanto ya halakan abubuwan ne da yawa dama sai sa dan haka kaga mutum bai sa ba kai mamaki bal faji bal faji ban min salimin kai manaja bar kai mamakin mutumin da ya tsira ta ya tsira saboda hanyar ce tana da yabi da aka yi kukuda har ya samu tsira a wajen ubangiji yasa dan adam yi kokari wajen samun tsira a wajen ubangiji ko kurɗawa a kakkauce abin da Allah ya ce an hana sai mutum ya kauce abu ɗari amma ba da ya jefa shi da aka kan mutum ya raina aikin sabo duk inda ya zo ya ga kaucewa inda sun gira minan hasa na'am inna nujumal madad amsar quffaran ai taurari na girma sun waye gari duk sun buya la uhibbul adlina hmm. wanda sai buya duk yanzu babu wani wanda za ka ce ga wani babba wanda za a ce babba ne a cikin girma duk sun ƙare idan a mulki ne ina manyan masu mulki masu alisanti ne idan a dukiya ne ina manyan masu ma'arziki irin na da irin su kundila ina suke wanda a gida za a zo a ɗora tukunya buhuna gida fa kullum duk sun ƙare kamar ba a yi su ba to ya aka yi wasilhu alqanis wasilhu alqanis abuha qazzawa inuwar sama wadda take madaukakiya shi mai arzikin ko mai girma abha ta zamanto qazzawa ta janye inuwar sama wadda take alqalis madaukakiya ta zamanto ta ɗauke kamar ba ita na illa ƙaya min unas in ban banda ragowa mutane umu yi kuta da su ake koyi ila da makamati zuwa tafarkin girmama girmama sago waɗanda suka saura wanda za a yi koyi da su a cikin farkin girma su ne ɗan kaɗan da suka rage nan bi kalamin kula ba illazi na ta yi tabi'ina lahum asalin da yake a akan zancen malamai da suka shuɗe da kuma masu bi a gare su da al sun tabbat an ba an idan zance ya zama to ya tike daga labarin waɗannan malamai kaga ka rashin rauni ana maganar malam wani sai ka kuma an buɗe dausayi ga ga usala wanda ruwan sama ya zama to iska ta koro wannan dausayi iska ta koro ruwan sama wannan dausayi ma'ana in ana faɗar labarin malamai sai ka ji daɗin irin a ɗabi'unsu da iliminsu da aikinsu da tsoron allahnsu sai baki sha'awa ka dinga jin daɗi mm. kai ka ce irin dausayi ne ga ruwa ya sauka ga iska ta koro kanshin sai yana tashi za a ce nan aka yi malam bani in ya fito kaza ake ba a kaza ba a kaza mm. wani an yi shi lokacin kaza ga abin da yake ga abin da yake duk sai ka ji abin sha'awa amma yanzu sai mutum ya zo da sunan ilimi in ban da kwamaci alama abin da yake in ya zo karatu sai dinga rikita mutane in ya zo ɗabi'arsa sai kare ba zai ci ba to ina ilimi Abin da ake so ai koyi da magabata ai rugo da su sun yi karatu sun aiki da karatu shi yasa suka zama kamar dausayi mai kanshi mai fure wanda ruwan sama ya sauka a gare shi da su ba samu fi majalisihim mujra su irin wa'annan malamai da suka shuɗe na Allah ba a ji magana ba za ka ji magana wadda take mummuna ba wala hana ko alfasha hmm. ba su iya wannan ba ni azuma fasalar bi tamanni shi la siyama al-maut da yake bayani akan buri na furfura da tsufa musamman ma lokacin mutuwa mu yaro in taso ake so har sha'awa ma yake yi na furfura mm. ka ga na sha'awa ko ya <laughs> to ai tsawon rai ne baka ga yanzu sai su kona gashin su wai furfura ba mm. ma amal ishata law anna al fata ya wala minhu al maut asna'a al man ammal isha ma ma an amal isha na da mun abin da ya da law an fata da dai mutum ya mun mautu asna arasha da dai a ce wato mutuwa za ta karɓi maɗaukakin rashawa da gare shi ba sai ya mutu aiki da ji daɗi dan adam ba ya san mutuwa aw law tahalla bi shababi umruhu la yaslimu shay'un hatikal gula dan adam da zai samu a ce wato umurhu rayuwarsa ta hallate ado babi da ƙuruciya shi kullum saurayi ne ba tsufa to da shehu furfura mr libku hati kalkula da wato canja mar ba wannan jin daɗin nasa wannan adin nasa ai har abinda ba zai yi bane abin da ya tafi ya tafi ma ma yusta'ab ko da yaushe ake neman aran abin da za a ce a dawo da shi ba zai yi ba ido baya mutuwa kwalle itace shi ko mm. da ne linnasi kusa ai koyi kusa koyi ya tabbata linnasi ga mutane biyu dubu dare a cikin manyan lamuran zamani manyan lamuran zamani in abu ya tafiya ta to shi ma mutum in ya tafiya ta fasulun fasulun ni kalamin bi safarar laili wa ma sama min mashaka bayanin tafiyar dare da abin da yake cikinta daga wahala wabtiyatin samarahum ibul kana rubba kenan rubba fitiyatin yawa samari da baban bacci ya yi musu hira samaru suna hira wallahi a tare da dare wahum gidu su suna wasu mani'imta a cikin baccinsu wallahi mulkin bil mawami ba shi dare ne jefawa ne ga kirjinsa a cikin jeji wal'isu yambusna a fahisa su kuma rahma suna masu daga a fahisa alkada wato shekar durwa suna kama wato tone shekar durwa bi haisu la tuhuda da sar'in nafatun eh ta yadda la tuhuda ba a shirya da nafatun sautin zaki lisam'in ingaji. illa na imun gomi inda ba a jin sautin zaki sai dai muryar wato muciya a sautin sana ko kuma sautin wato tsuntsun da ake ci masa karkawo a ala al'asura. na raka suna cikin tafiyar dare a ta yi zamanin yayin da ta karkata a azabur rahal bil jaysh dawa eh yayin da wato a ah, adatu Jeshi rahali siddi abinda ake yin siddi malamin jai bil jabs ta karkatar da mutumin da yake mai nauyi addawawa qultu lahum na yana bacci akan abin hawa suna ce innal huwaina yubuha kun ga sannan sanin tafiyar ta ko fashin ta abu ne mai rauni fajitu mu yana laƙwai laƙwai mu ƙara himma cikin jejin nan ba mu san abin da yake cikin sa ba mai tafiya sosai cikin daren na iya ƙoƙarin gobe za mu gode wa wato fashin tafiyar mu in gari iwaye za mu ga tafiyar da za mu faɗa mace wa mun shi a faɗa abin da ka sa cikin dare kana yin sa sai ka yi yawa wannan inda safe ne ba za ka iya su sun sa ko rubin sa ba wa mun shi a Na amin da yawa wanda yake wato a mai wuce sassa wanda yake maɗaukaki ma ruwansa mai yawa mudasar azabi ya zama abin rusawar karfinsa mahadumun jaba abin rusawa kuma wato eh, tafkinsa ka anna marwishu ala kai ka ce gashin tsuntsi tsuntsu ne a gefensa na'am zurqum zurqun nisal me farar kibiya urhi fat da wadda aka daidaita ta ko aka jarraba ta dan a shayar da ita jini auratuhu wa zibu ya awi haulahu na shigar da ita alhali kura tana kuka gefensa mustaqu sanni yana mai kuncin wato sanmi sanmi kafar ji min dole da saboda tsawon yunwa babu babu ba ba wa man tajji ummu abihi ummu eh wa tajji rubba da yawa wanda yake wato muntajin abin haihuwar wato ummu abihi ummu asalin mahaifinsa shine asalinsa ƙasa ke lamita hawa wato da shafar raba bai canja jikinsa ba a farastuhu bin ta'kidi da shafaɗa masa ya dan uwansa shine ƙasa na'am fansalat sai wala daga ɗa na wari da yake hmm, wa da yake wato hurawa da shi wa tawa ake gonawa da shi ma'ana ta haifar da itace wamin dabin muka laulaƙin arja'u yawa marƙalin wanda yake marƙalin mai girman kai mu laulakin arja'u sassan mai santsi mustas'abil maslaki mai wuyar mahaɗa. wa al murta'a mai wuyar hawa akwai tukunku na je masa wa shamsu alhali rana tana tofar da yawanci saboda zafin rana sai ka kamar wani abu ne yake narkewa yake zubowa daga rana wa zullu min tahtil hijabi kaga inuwa mai tabbata shi a ƙarƙashin hizaƙi wato takalmi mutaza wanda yake mai damfara wa shamsu fil ali yura nazil mutum a cikin kawaiwayi ya sai dinga ganin kamar mai duba a gare shi yarmu wahinan yana ganin sa wani lokacin wahinan layuwa. yura wani lokacin kuma ba a ganin sa wa darqun yuqnisuhu zibu wa darqin ruba darqin da yawa wanda me yake zuwa da daddare kura ita ce take ɗebe ma haso na'am ta idan ya zama kura ta iwu saboda yunwa isha'an da marece haikuka ta yi kuka tsawa ila sai ta rufe zuwa wuta wa haya malakun ita ce gurin da take mahada da ya ulka fata yake kiran almajirai dauko haskanta yana kiran almajirai zuwa ga garar fi asalin fima wanda fima na cikin abin da ya zo dangane da bacci lillahi ma ɗaifin ne za'iri lillahi sanin ɗaifin wato bacci iyali wanda yake na riyawa za'in da ya ziyarce ni sanin daɗinsa ba kuma bacci da ya ziyarce ni sanin sa ya tabbata ga Allah wurin aini ahlamu ruwa wanda ahlamu ruwa wato mafarki wanda yake masu daɗi ta wurin aini take ɗauko shi zuwa gida ta jubu ajwanan hala yana yanke tsakiyar jeji muta iran yana abin wulakantawa a wadda bujan meli a a cikin wato tsoron duhun dare idan lilun ba idan dare ya bujiro sa'ilu tambayi shi in amsa an an yabi in zai bayyana daga fikarsa labarinsa an ba'i an ba'i labarinsa an na kasanta daga ina daren yake am an nahtada ko ta aka yamma shi zuwa gare ni auka ne dari kabla ha ma faru su koko ya sani gabanin ta cewa ba wani sadauki wa ma mawahi haiha ba wani jeji alkifara wanda yake kwabo wal ba babu wani alƙarya maslon dabewa wasa'ili bi muz'iji an mudani eh Ruba da yawa mai tambaya ta bi muz'ijin da mai raurawa ko mai gusawa an wadani daga garina ma ba ka bije na buhu sassansa bai zama to kunci a gare ni ba wadana ba bai kuma dakuce ba urjul qada'u malikun amrul fata ai hukuncin Allah shine yake mallakar lamarin saurayi min hasu la yadri inda bai sani ba wa min hasu na kuma sai inda ya sani Na la tas'ali was'al al-miqdar hal ya'sumu kan tambaye tambaye wato kaddara shin ya'sumu minhu wazarun wani yana karewa da gare shi akwai wani gurin da aka koya kaddara ba za ta same ka ba a muzdara ko kuwa akwai wani gurin da za a ce musdara guri ne wanda yake madaukaki da za a hau kaddara ba za ta cimma mutum ba labudda an yalqa imru'un ma khatahu duk abinda al'arshi ubangijin al'arshi ya rubuta mutum ba makawa sai ya same shi dan haka dan adam ba shi yake zaɓa wace jaraba Allah zai ba. in ma huwa daga abinda Allah ya kaddara sai ya same shi wa da abinda Allah ya rubuta lagarwa ba mamaki Allah da zamanu jami'u in zamani a zamani ya zamanto ya zarfafa fa ataraka al-azman mimunka ya kankare kashi al mai bargo wanta qa wanta qa ifatar da wato bargon nasa fa qattara al-qahila mukhdaran ila kana ganin wanda ya kashin mukhdaran yayi kore fa qattara al-qahila hakika kana ganin ma'abocin wato ikita da talauci yau wannan nan wata rana ya zama miloniya dan haka kakkai mamakin kaga talaka alamu wata rana sai daga Allah ya kawo bayan da aka ce mutum ba zai arziki ba ya haula ya ya haula ya nan hal nashattun na yalla kun nemo mana sadaqatan burqai mai hasken wato mayafi an dana daga idanun dan barewa fasalul kaidi fasal da yake magana akan kai? kaidi ma an sabata musulmi lati asabat akhal ilmi wala ma yusala eh ummul sibi ilmu siyani eh wadda take uwar yara ba an sabata ba ta adalci ba allati asabat akhal ilmi wanda ta samu abocin ilimi ta karkatar da shi ta sashi ne wala ma eh kuma ya zama to har yanzu shi bai samu ba wato jin dumi ba yusta ba har yanzu bai bar begen ba har yanzu bai bar begen ba istahayi biban bayan afawadika eh istahayi biyar wato ki ji kunyar wanda yake furfura tana kansa bai na kowa abuwa duka a tsakanin wato ƙahon kanka an yi taka biyu daga mata su daka iktiyarin mota da irin jan wanda sai dai a fanso shi ka ji kunyar furfura da take kanka da a ce mata sun ce ka da sai dai an samu ka tukun za ka fito hayata mashina aha tazzallata eh har abada ko Allah ini sitar da al'ajabin abin da ya muna na wannan tuntuban a ɗaraba ya faranta ba da nashi bayan furfura wajala da kuma san koya bayyana fasalin fiski imanin na yamul khawl yadda ake amfani a cikin dare da kuma shan kayan kwamfura. ya rubba lailin jan qad hili ya mamakin dare da ya tara min sassasali garin libin tusamaniya ina da wata shekara takwas a rusan ga ta amarya tutala da ake bayyana ta la yamliku al-ma'u alaiha amra wanda wato al-ma'u wato ruwa baya mallakar lamarinta ba cuɗanya ta da ruwa ba lam yudannis haddiram ba cuɗanya ta da ruwa ba addiramun mukhutaza wato una wanda yake kone ce yake motsa ta bai same ta ba a fara ta fusa ta ba sabuwa ce amarya asana halakan mahu shi kansa mai wannan furan yana ɓoye ta lamma tara saboda ya zaɓe ta daban dannan biya yana mai rawa da sabanin sawa hatta ba ya zaɓe ta wacce ta ba ya zaɓe ta hinam hinan wani lokacin iya dawo ita kamar cuta ce in ka samu shan fura kullum sai ka ta baya ya min da wani lokacin kuma ita daga giyata za ya yi yushtafa idan motsa da ita ake waraka sai an dan shafar kuma sai a jire فهي تراب طول أهل إن بدل في كأسها أعين الناس كلا إتا ترى أنا جنن أهل سود سوان زمني in ita bayyana fi kasa cikin wato ƙwaryarta da ayoyin na mutane sai ta zama to kala wato wadda take tsantsa ka anna karnar shamsi fi zuriha kai ka ce kawar rana a cikin wato hudowarta bifila ha fi sahin yadda take aikatawa a cikin ƙwarya wa kasik ta kuma koko ikita da ake kurba na zatu a na karɓe ta wato tana mafi kyawun duba la yasu ala nadimihi shirratu eh ba baya yin tumbe zuwa ga abokin shan fura ba a rigima wajen sha idan ta sha idan ya zamanto garin sha an kare ƙwaryar ka anna launar dauri kai ka ce dausayi kure na dausayi na'am nazmu labzihi shine abin tsarawa lafazin sa mutajilan yana mai wato yin sa yana kawo waka au mutajilan yana mai yin waka da shi au shada yana rera waka abin shada ko kuma yana neman a rera masa asalin bita ta yi alama a dawo min in'ami asalin da shi dan durai da yake yin godiya ga abin da Allah ya bashi daga sa amma bi ni bar traffic fadis na'am Mun kulli ma kana da matakan nurtu kai duk abin da wani ɗaya ke jin ya samu na samu duk abin da wani ɗaya ke jin ya samu na samu wallahu kaga mutum yabkawa da husnul sana ai wanda ya isa mutum wanda za a faɗa wanda bayan sa za a samu kyakkyawan bayani a kansa yabka ba a da husnul sana kyakkyawan yabo zai wanzu a bayan sa kai shine da in abu na tana na nazati ni ko yanzu na mutu na gode Allah domin daɗi na ai ya ƙare da abin da nake so na ji na daɗi na yi wa kullum sai in balagal haddanta da abin da ya kai ku ƙarshe cikewa zai da abin da ya zo ƙarshe ta ma cikewa za a yi shi wa in a yi sahabtu da hari aliman idan na ci gaba da rayuwa to a iya tsawon rayuwa ta zan dinga da malami man dawa da abin da ya goye daga abin da yake zuciyarsa wa ma manta sha da abin da ya bayyana ha sha bima asa bima asa'ahu hasha Allah ya tsare limma fi al hija ga abin da hankali ya wanzan mun wal hilm da in an atba'a ruwa da kana Allah ya kiyaye shi zan ga wanda suke ma'abota alfasha mm. yanda Allah ya mun girba da arziki na ne zauna da malami amma inda za a zama to waɗanda suke yan alfasha ne waɗanda suke marasa tsarin rayuwa ne Allah ya kiyaye zauna da su mm. amura mautai da mau'idi ko a ganin na farin ciki dan wani alkawari da aka yi min wancewa ka zo wani lokaci kaza zan ba kaza zan ba fiye zan ba waye ko a ganin na murawa ba a kai kasuwa ba ana bukatar wani matsayin shi. dan inda mahalukin. dan ga wanda yake mahalukin wani abin halitta a ce ina jiran wani alkawarin wani abin halitta na ni alkawarin ubangiji da ai ko yanzu gode Allah lau kana ko zai bai da ni mawadaci mawadacin da yake kowa wadata ku ba na wani rawar kafa cewa ya mun alkawarin zai ban kudi a kawai ni ina isuwa ne da baiwar da Allah ya in nake godiya aw an qura muqaqiban limani'in Allah ya kiyaye a ganni ina mai fushi limani'in dan wani bai zo ya bani alayya kyautarsa ba min dan bai bani kyautarsa ba inda wani daga kyautarsa in mana an yana ni Allah ya kiyaye cewa ina wani jin wani haushin sa ko ina fushi da shi a in ya kawo Allah ne ya kawo in bai kawo ba Allah ne bai kawo ba eh an kura kiyaye a ganda wai ina kankan da kai lura kwacin don wata musiba ta same ni a ji ina kyari ina wato abin nan abin nan ke kwaci gajen don wani abu ya a mai kyarkita ina kuka eh, a Allah kiyaye eh ne ke nan dan da rai dan lura ta hali Allah kiyaye ce don wani abin farin ciki da zo a gani na kiɗi ne ina ta gudun murna Allah kiyaye eh ne mustahan wanda yake ina mai girman kai aw an ma ni an sahibin ko a ganin ina da wani aboki na yazo inda ga biya kun biya ba zan bashi ina ruwa Allah ki a ki samu abin da zan kyauta daga abin da yake kyauta ta wa in badal aw gayyara eh ko ya zo ya saka min abin da neman ko bai zo ya saka ba ko na bashi ya canja masu da ke Allah ya ce wai zan zo wani lokacin in nema kuma hana shi aw an mu mani an liwahidin ko ga da ina ruwa ga wani Allah ya kiyaye mu wani ruwa min qabri daga abin da isaura wa in badan ko da ku shi wancan ko da ya canja Rabitu billahi. Kai ni fa na yadda da Allah. Duk abin da nake ta Allah shi ta sani haka. Ba man gurta ba. da Allah wanda ake dogara a yadda da shi Allah. Ku kulli asbabi. Duk wayan mamasa ga dukkan wani sababin safiya ko maraice da Allah na dogara ba da wani mahaliki ba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ni